29 ga watan safar a shekara ta 1440 hijirar manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan 11 a shekara 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 179 makon da ya gabata mun tike da ƙarshen kitabu babu karamatul auliya cikin kitabun da'awat ko da haka yau za mu tashi kitabul umuril manhi anha littafin da yake bayani akan al'amuran da aka yi hani ga buran aikata su a shari'a babu taharimil ghiba wal amri bi hifzil lisan babin da yake bayani akan haramcin yi da mutane da gulma da tsaigumi da kuma hana ko kuma umarni da kame harshe mutum kada ya saki bakinsa ya ta faɗar magana babu kai babu gindi wannan yana daga cikin abin da addinin musulunci ya horo a kan haka da haka ya ce babu taharimil ghibati wal amri bi lisani babin da yake bayani akan haramcin gulma da kuma cin naman mutane tare da umarni da kame harshe qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin ku yi giba shashi kada shashin ku ya ci naman shashi kada shashin ku yayi gulma shashi Dr. Abdulkadir Irfan ya ce, Naha azza wa jalla anil Ubangiji mai girma da buwaya ya hana gulma ya hana cin naman mutane wahiya an tazkura aibar rajul shi giba ko gulma shine ka ambaci aibin mutum fa in zakartahu bima laysa fihi fa huwa buhutan, in ka ambace shi da abin da ba haka yake ba bai da shi ka kirkira ka jingina masa to kai abin da ake kira da suna buhutan ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا ذاك بهتان كفتوة مغنى كجنجنا ووني كتي ياي الهالم بيبا توانا شيني بهتان سيتي ثبت معناه في سيه مسلم كما يد هكما أن تزوج سيه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة ألا يكارى مسيدا قال يتي anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da sahabbai atadaruna mal ghiba kun san meye gulma meye cin naman mutane qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzonsa suka barwa kansu suka sani qala sai manzo Allah yace da sahabbai zikru akhaka bima yakrah uwanka da abin da baya so a faɗa nasa wannan shine giba mutum yana da wata mummunar ɗabi'a ko yana aikata wani abu mara kyau kuma baya so a faɗa bayan idansa sai ka je kai ta faɗa to wannan shine giba kar ka damu da cewa to ai laifi yake eh laifinsa baya baka lasisin kai kuma kai laifi idan mutum yana ba daidai ba ka je kai masa nasiha wannan shine ka'ida ta musulunci in ba za ka iya zuwa kai masa nasiha ba to kai addu'ar Allah ya shirye shi kai kuma ya tsare ka amma ka je ka kafa dandalin hirarsa to kai ma ka sani wani kake ta yi ma nakan ya fi nasa ya sha giya ka zo ka yi gulmarsa ya yi zina kai ka zo ka yi gulmarsa ya yi kaza kai ka zo ka yi gulmarsa nasa laifi ne naka ma laifi ne nasan baya halatta naka ina fata an fahimci wannan to da haka malamai suka ce wannan shine giba in dai ba ya kasance yana yi a bayyana baya tsoron kowa ba kuma baya jin kunyan mutane wannan kuma ya kai matukar da take mai da shi ya zama fasiki domin fasikin mutum shine mutumin da yake saban ubangiji kuma baya shayin kowa wanda wannan yana nuna alamar babu imani a zuciyarsa domin bayyanar da ayyukan laifi bayan kasantuwarsu laifi shi kansa ma laifi ne to idan mutum ya kai irin wannan marhala malamai suka ce an yi maganarsa a bayan idansa ba za ta zama gulma ba ba za ta zama cin nama ba amma yana laifin yana ɓoyewa to kaga wannan alama ce ta cewa akwai imani a zuciyarsa domin kunyan mutane alama ce daga cikin alamomin imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u minal iman alhaya'u la yati illa bi khair wata rana annabi ya wuce ta wani waje sai ya ga wani mutum yana wa dan uwansa fada akan kunya kai wani kafiya kunya kai sai manzo Allah ya ce da'ahu fa innal haya'a minal iman to amma mutum ya zama cewa baya jin kunyan mutane kuma yana aikata laifi a gaban ido to wannan ya zama fasiki dan an yi maganar sa game da wannan halayyar tasa a bayan sa baya zama wa an ci naman sa amma idan mutum yana yi yana boyewa to Allah ya suturta shi kai ma ka suturta shi zuwa kana yaɗa shi ko kana hirarsa a gaban mutane wannan cin naman mutum ne wannan giba ce wannan gulma ce laifinsa daban kai ma naka daban kila sai aka ce da annabi afara'aita in kana fi akhiya ma aqul suka ce ya ma'aikin Allah to me kake gani in abin da muka faɗa din daman akwai mana ba kirkira muka ba yayi ba daidai ba mu kuma muka zo bayan idansa muke faɗa Ƙala sai annabi ya ce in kana fihi ma taqul da daman akwai abin da kuke faɗa din tattare da shi faqad iktabtahu wannan shine kun yi gibarsa wannan shine kun yi gulmarsa dan yayi ba daidai ba ko kuma ku zo ku kafa dandalin yi da shi wa in lam yakun fihi idan ka da babu abun tattare da shi kuka zo kuka kafa dandalin hirarsa kuna yi da shi faqad ta to wannan kuma sunansa buhutan ya wuce matsayin giba an gane ko da haka malamai suka ce giba daban buhutani daban tare da suna da kamanni ta wani bangare giba yi da mutum bayan idansa amma abin da ake faɗa ɗin haka ne buhutani yi da mutum bayan idansa amma abin da ake faɗa ɗin ma game da shi ba haka ba an gane ko Dr. Abdulkadir Irfan ya ci gaba da cewa yuqalu ana cewa a larabci igtabahu igtiyaban idza waqa fi yayi zindansa ko yayi gulmarsa ko ya ci namansa idan ya afka masa da mummunan ambato a bayan idansa da haka sai ya zamo igtabahu igtiyaban igtaba fi'li madi igtiyab masdari walismu suna kuwa alghiba shine a giba an gane ko yace wa huwa zikru al'aibi bi shine ambatan mutum a bayan idansa tare da faɗa aibubbukansa wanda kuma akwai su din a tare da shi قال الحسن البصري حسن البصري يتي الغيبة ثلاثة aujuhin gulma yi da mutum cin naman mutum hawa uku ce kullu hafi kitabillahi ta'ala duk Allah ya faɗe su a cikin Qur'ani na farko shine algiba na biyu shine al'ifku na uku shine albuhutanu yace fa ammal ghiba fa huwa an taqula fi akhika ma huwa fihi giba ka faɗa wa ɗan uwanka ko ka yi da ɗan uwanka alhalin abin da kake faɗa ɗin sa ce yana yi wa ammal ifku shi ko ifku fa an taqula fihi ma balagaka anhu shine ka je ka rinka yaɗa abin da ka ji dangane da shi ba tare da ka tabbatar da akwai ko babu ba wannan shine ifku innal na ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun awim wa amma al-buhtan shi ko buhtan fa an taqula fihi ma laysa fihi shine ka ringa fadar abinda baya tattare da shi na wata ɗabi'a da kai ka kagan masa ko wani ya kagan masa ubangiji da ya ce wala ya zata ba'dukum ba'dan kada sashin ku su giba shashi ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa a mace mana ga ɗan uwanka ya mutu a matsayinsa na gawa kuma ka ci naman sa zaka so haka duk ɗabi'a ta dan adam lafiyayya tana kin wannan sawa'an mumi ko wanda ba musulmi ba Ɗan adam a ɗabi'ar da Allah ya masa ba zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu ba abu ne wanda dukkanin zukata suke kyatarsa to shine sai Allah yake so ya kwatanta mana munin yi da mutum da yadda muka san munin cin naman mutum bayan ya mutu kusan abin iri ɗaya ne in dai muna ƙin wancan to wannan ma mu ki shi domin kamar su ɗaya a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka ubangiji yake so ya mana tashbihi min babi taqribil ma'ana Dr. Abdulkadir Irfan ya ce, Matsalallahu ta'ala gibata bi aklil maitati, Ubangiji ya kwatanta gulma da yi da mutum da cin naman mushe, li'annal maita la ya'lamu man ya'kulu lahmahu domin shi mushe bai san mai cin namansa ba, kama annal hayya la ya'limu ghibata man igtabahu kamar yadda mai rai baya sanin mai gulmarsa in ba zuwa aka yi aka gaya masa ba to wannan shine wajhu tashbihi na farko fuskar kamanceceniyar cin naman mutum da gulma shine da wanda ake gulmarsa da wanda ya mutu ake cin namansa duk ba su sani ba ta wannan fuskar kaga akwai kamanceceniya wa qala ibn abbas abdullah dan abbas yace Allah ya kara musu yadda inna ma daraballahu hadha al-masala lil ghiba ubangiji ya buga wannan misali ne na gulma da cin naman mutum bayan ya mutu li'anna akala lahmil maitati haramun mustaqdarun domin cin naman mushe abu ne na haram kuma abu ne na kazanta wanda zukata ba sa so wa kadhal ghibatu haramun fid dini wa qabihun fin nufus yace to haka nan gulma haramun ce a ni kuma zukata lafiyayyu ba sa santa imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace kana yamtani kama yamtani ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan kadhalika yajibu ay yamtani min ghibatihi hayya irin yadda dayan ku yake kyamatar ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu to hakanan ya kamata ya hannu biran yin gulmarsa a lokacin da yake da rai an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ya ce Fakari muhu cin naman mushe ko cin naman ɗan uwanku bayan ya mutu ba kwa so kun kyamaci yin haka to kalmar Fakari muhu malamai sun mata fassara guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin fasarorin suka ce fakari fakarihitumuhu ai aklal maitati kazalika fakrahul ghibata yadda kuke kyamatar cin naman mushe to ku kyamaci gulma domin abokan juna ne makamantan juna ne an gane ko wannan fasara ta ɗaya kenan dangane da fakarihitumuhu fasara ta biyu fakarihitum taba bakumun nasu kuma ba kwa son mutane su yi gulmaku to fakrahu ghibatan nasi kuma ku kyamaci gibar gulma wasu ka'idar shine in dai za ka gulma wani to kai ma ka san za a yi ka domin ka'idar addini da rayuwa kama tu dan yadda kai haka ake maka aljaza'u min jinsil amal sakamako daidai da aikin da mutum ya aikata da haka wannan shine fasarar da malamai suka yi wa fakari tumuhu tunda ba ku son ai gulmaku kuma kakkuita wasu tunda ba kwa son cin naman mushe to ku kyamaci cin naman mutane shine gulmasu a lokacin da suke raye Imam al-Farra yace ai faqad karihtumuhu fala taf'aluhu Allah ya san ba kwa son cin naman mushe ko ba kwa son cin naman matace to da haka kada ku aikata abin da yake makamancin haka a wani kaulin aka ce lafzuhu na fakarihtumu kabar ne ma'ana ma'anahu amr fakarihtumuhu ai fakrihuhu kun kyamaci wancan abin nufi ku kyamaci wancan domin akan kawo lafazi da ma'ana da sigar khabar amma ma'anarsa shine amr inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana aminan khabar ne amma ma'anarsa amr wa man dakhalahu fa aminuhu da haka khabar yakan zo da ma'anar ne amr fakarihtumuhu bi ma'ana fakrahuhu ku mace wannan mummunan aiki na gulma wanda ya kama da cin naman mutane Dr. Abdulkadir Irfan ya ci gaba da cewa qal jumhuru min ulama tawagar malamai yawa sun ce dariqul muqtabilin nasi fi taubatihi hanyar da mutum zai bi ya tuba daga gulmar mutane ko in ya tuba hanyar da zai bi laifin ya kwaranye masa an ya kala an zali na farko ya daina yin gulmar wa ya azama Allah ya uda ya niyyar ba zai sake ba wa an yandama alama fata yayi nadamar abin da ya a baya wa an ya tahallala min allazi ya yaje su sulhunta su sasanta da wanda ya gulmasa ma'ana ya je ya nemi tuba da yafiya a wajensa to wannan sharadin na karshe a nan gizon yake sakarsa wani kayi gulmarsa bai sani ba kuma kuna ta gaisawa amma ranar da ka zo ka gaya masa to in baka yi wasa ba ranar sai an raba ku kaga garin gyara kuma an yi barna garin neman gira za a rasa ido da haka wannan sharaɗin na ƙarshe wasu malamai suka ce a ban da shi ya daina dama ya daina ya yi niyyar ba zai sake ba amma ba sai ya je ya tuna wa kansa da kansa asiri bayan Allah ya rufa masa ba ba sai ka je ka ce wani aini ne ta gulmaka nace kaza nace kaza nace kaza ba domin in kai haka ƙarshe a madadin gyara barna za ka yi shi yasa yace wa qala akharuna wasu malaman suka ce la yushtaratu an yatahallalahu ba dole bane sai ka je ka tuna asirin kanka da kanka ka gaya masa yace fa innahu idza a'malahu a'lamahu bidhalik rubbama ta'azza ashadd mimma idza lam ya'lam bima kanahu da haka malamai suka ce magana mafi inganci mutumin da kai gulmarsa bayan ka tuba ka yi nadama ka daina to sai kuma ka rinƙa masa istighfari ka rinƙa masa addu'a ta alheri wasu malaman suka ce a majalisar da kai gulmar tasa nan kuma zaka koma ka rinka faɗa kyawawan ayyukansa ka ƙaryata kanka da kanka ai abin nan da nake game da wane wallahi ba daidai bane kuskure nayi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mutumin kirki ne to wannan shine shine daidai da wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha idan kai ke mummunan aiki to sai ka biyo da kyakkyawa kyakkyawa sai ta shafe mummunar innal hasanat yudhibna as-sayyi'at zalika zikra lil dhakirin قال تعالى أبنجي مدعوك كن سركي ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bibiyi abin da baka da ilimi a kai ma'ana ka tsayu a kansa wajen aiwatarwa in baka san abu ba to ka ja ka tsaya game da aiwatar da shi kada ka aikata malamai suka ce kalmar wala taqfu ai wala tatba ma la ta'lamu wala ya'nika kada ka bibiyi abin da baka sani ba wanda kuma bai shafe ka ba ka ji an ce wane yi kaza wannan abin bai shafe ka ba kuma ka ce sai ka bi diddigi na me ba abin da ya shafe ka a wani kaulin imamu katada ya ce la kul ra'aitu wa an talamtara kada ka ce ka gani alhalin kuma baka gani din ba ya zama shaidar zurko wa sami'tu wa anta lam kada ka ce ka ji kuma alhalin baka jin ba wa alimtu wa an ta'lam kar ka ce ka sani kuma alhalin baka sani ba imam mujahid ibn jabar yace la tazumma ahadan bima laysa laka bihi ilm abin nufi kada ka zargi wani da abin da baka da sani game da shi wakila a wani kaulin malamai suka ce hiya shahadatu zur kalmar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ana nufin shaidar zur shaidar ƙarya Allah madaukakin sarki ya hana an gane ko suka ce asalin kalmar taqafu din daga alqafu ne alqafu shine albuhutu wal qadhfu bil batili yi wa mutane kire da jifan su da ƙarya abinda baka ji ba baka gani ba ubangiji ya ce inna sam'a lalle kai dan adam ka sani ji wal basara da gani wal fuada da abinda zuciya ta riya kullu ula'ika kana an mas'ulan dukkanin waɗannan abubuwa dan adam ya kasance abin yi wa tambaya ne akan su da haka za a tambaye ka game da abin da ka ji za a tambaye ka game da abin da ka gani za a tambaye ka da abin da ka saka a zuciyarka kuma ka aiwatar da haka ka tabbatar da ka ji alheri ka tabbatar da ka ga alheri ka tabbatar da ka saka wa zuciyarka alheri kuma ka aiwatar da alheri domin in ba haka ba idan ubangiji ya ci tsaye ka zai maka tambayoyi game da waɗannan to ka sani kuma ba za ka iya amsawa ba kuma Allah ba zai kyale ka ba an gane ko ba nan ubangiji ya ce kullu ula'ika sai ishara zuwa ga asam da albasar da alfu'ad da ismul ishara na ula'ika wanda ake nuna jama'atu zukuri al'ukala taron maza kuma masu hankali domin lafazin ula'ik ismul ishara ne na maza masu hankali waɗanda suke a nesa jam'i ne na me zalika zalika ɗaya inda yawa ne ula'ika to sai malamai suka ce tare da cewa ji da gani da zuciya ba abubuwa ba ne masu rai abubuwa ne da suka kasance a jikin mai rai amma su a karan kansu ba su da rai da za a cire ido a ware shi shi kadai ba a jikin mutum ba ba zai zama mai rai ba ba zai yi aiki ba da za a cire kunne daga jikin mai rai a aje ba zai zama mai rai ba kuma shi ba zai yi aiki ba to haka zuciya da za a cire ta daga jikin mai rai a aje ta ita kadai ba a ɗamfara da jikin mai rai ba to ita da za ta zama ba ta da rai kuma ba za ta yi aiki ba to amma duk da haka ya ubangiji subhanahu wata'ala ya isharar su zuwa ga ko da lafazi wanda yake nuna abubuwa masu rai kuma ma masu hankali da haka Dr. Abdulkadir Irfan ya ce wa ya isti'malu ula'ika makana tilka kawai malamai suka ce abin da ake nufi tilka a madadin haka sai aka kawo ula'ika domin tilka shi ma ismul ishara ne na taron abubuwa masu yawa wanda suke nesa ko kuma ƙwaya ɗaya mace da haka a madadin a ce tilka kana anhu mas'ulan sai aka ce ula'ika kana anhu mas'ula kullu ula'ika kana anhu mas'ula kamar yadda kenan akwai bi tsakanin kalmomin guda biyu wajen ula'ika sai a kawo tilka wajen tilka a kawo ula'ika kaga wajen tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a madadin ula'ikar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai aka ce tilka to nan kuma wajen tilka din sai aka kawo ula'ika da haka akwai tanawubi tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu a larabci ta fuskar ma'ana wa qala ta'ala madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin babu wata magana da zai furta illa ladayhi raqibun atidun face a tare da shi akwai raqibun atidun damansa da kuma hagunsa raqib ana nufin mai lura atid wanda baya gushewa ko yaushe yana nan to mala'iku guda bibbi da suke hannun dama da hannun hagu na dukkan dan adam kowannen su sa raqib kuma sunan sa atidu domin kalmar raqib atidun ba suna bane sifa ce kowannen su kuma yana da ita mala'ikan hannun dama raqibun atidun mala'ikan hannun hagu raqibun atidun Raƙibin mai lura a tidon wanda ko da yaushe yana tare da kai ba zai kyale ka ba a dama haka a hagu ma haka shine Allah ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowace rai akwai mai lura da ita wa inna alaikum lahafina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun bala wa rusuluna ladaihim yaktubun da ka manzannin ubangiji mala'iku 'yan aike masu lura da mutum suna nan tare da shi kuma bibbi bibbi ne dama da hagu na daman raƙibu a tido na hagun ma raƙibu a tido muna yin kuskure a wasu lokuta sai ka ji an ce raƙibu a dama a tido a hagu a'a ba wanda ya raba su ɗaya ne raƙibun atidun raƙibun atidun inda bi ne da za a raba su da harafin adafi sai a ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atidun to da an yi haka ya nuna raƙibu daban atidu daban kamar yadda mun sha faɗar wannan a karatun tafsiri na daga cikin kurakuranmu a ƙasar Hausa raba abubuwa guda biyu wanda suke a haɗe raƙibu da atidu da kuma haɗe abubuwa guda biyu da suke a rabe ya juju wa juju yanzu a wajen bahaushe ya juju wa juju abu ɗaya ne alhalin ba ɗaya ba ne ya juju daban ma a juju daban an raba su da wawul adafi ai tsakani an gane ko qalu ya zal qarnaini inna ya ajuja wa ma ajuja kaga ya ajuja daban sai aka kawo wa sannan kuma aka ce ma ajuji su ma 'ya'ya ne na annabi adam kamar mu tare da bambance-bambance da ke tsakaninmu hatta idza futihat ya ajuju wa ma ajuju wa hum min kulli hadabin yansilun da aka mu gane ya juju da majuju biyu ne amma raqibu atidu ɗaya ne ina fata fahimci wannan da haka duk abin da dan adam yake faɗa mala'iku raqibu atidu guda biyu suna nan a gefensa kuma suna lura da shi kuma suna rubutawa Allah dan su zama shaida dan su zama shaida an gane ko ba wai dan Allah bai sani ba Allah ya sani to amma su waɗannan shaidu ne na Allah a ka, idan aka je ranar lahira za su gabatar da kai gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da suka rubuta na ayyukanka Allah maɗaukin sarki ya ce su karanta ma bayan sun karanta ma sai ya tambaye ka ‘yan aike na shaiduna sun zalunce ka ka yarda da abin da suka rubuta ko baka yadda ba dan adam ya ce wallahi ban yarda ba akwai abin da ƙara-ƙara suka yi mu sai Allah ya ce to shikenan ku kun gama aikin ku ku yi tafiyar ku hannunka yanzu da bakin da kafafuwan ka su za su ba da sha da haka sai a rufe baki sai a ce kafa yi magana duk abin da ti da ya rubuta game da kafarka kafarka za ta faɗa duk abin da ti da suka faɗa game da hannuwanka hannunka ma za su faɗa to haka nan fatin jikinka da haka sai ubangiji subhanahu wataala ce to gashi kanka da kanka ya maka shaida sai kaga kuma mutum ya dawo yana cewa ke kafa ya zaki mun haka bayan ke nake kokarin in kare wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina kaji mutum yana cewa jikinsa wace iri shaida kuka yi mana wannan ta bala'i za ku jefa mu a bala'i alhalin ku muke so mu kare qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulla shay jiki ya ce to ya muka iya ya muka iya Allah da ya ba komai ikon magana mu ma yau shi ya ce mun isa mu ce a'a ne Hatta حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم wa وجلودهم bima kanu yaksibun to da haka dai ubangiji subhanahu wataala yace duk abin da kuke faɗa ku sani akwai mala'iku da suke dakon ku ku sani akwai mala'iku da suke rubutawa hikimar wannan malamai suka ce dan adam ya shiga taitayinsa in dai wannan maganganun da kake faɗa ba sa tafiya a banza to wallahi ka kiyayi kanka ana nan ana recording mala'iku suna nan su ne wa Allah recording din maganganun ka sai an je lahira kuma za a danna ma tape ɗin ka je ka zagi wancan ka yi da wancan ka yi gulma wancan ka yi batsa a can ka yi shakiyanci a can duk an yi rikodin kuma ba yi rikodin ba ne na kawai a ji shi shikenan an wuce duk wata gaba sun yi baka hisabi a kanta in maganar da ka faɗa ta haƙƙin wani ce ka zage shi wallahi sai ka biya sai ka biya in ta yi wa wani sharri ne da ƙazafi wallahi ba zai yafe ma ba ko mahaifinka ne sai ka biya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da za su zo lahira sun yi sallah sun yi azumi sun yi komai amma ba za su shiga aljanna ba saboda sun saki linzamin bakin su sun yi ta cin mutuncin mutane sun yi ta shiga haƙƙin ƴan uwansu kuma za a kwace ladan su a biya waɗancan waɗanda suka zazzaga suka yi wa shari suka yi wa kage suka yi wa kazafi a ƙarshe su tashi a tutar babu mutum ya sha giya kai kayi gulmasa sai a ce to a ɗauko sallar ka ta walaha a biya shi shi ko ko sau ɗaya bai taɓa walaha ba kai ko ka kana walaha ka je ka buɗe baki a dandali ka ta cin mutuncin mutane tsammanin ka Allah subhanahu ta'ala baya bin hakkin bayinsa a'a Allah baya zalunci haka ya uwa mu kiyaye kada bakin mu ya cutar da mu kada bakin mu ya jefa mu cikin bala'i bahaushe ce baki shi ke yanka wuya haka hikimar wannan ayar shine mutane su san me suke faɗa kuma su shiga taitayinsu su abul jauza da mujahid suka ce yuktabu alal insani kullu shay'in hatta al-anini fi maradihi duk abin da dan adam yake hatta numfashin rashin lafiya da yake yi rubutawa ake numfashi kana rashin lafiya kana mm, mm har wannan aniniyar ana rubutawa komai yasa mu'azu ya tambayi manzo Allah a inna lan mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya ma'aikin Allah duk maganar da muke yi din nan za a kama mu manzo Allah ya ce sakilat ka ummuk kai mummunan tunani yau kana tsammanin magana tana tafiya a banza ne ay kubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yau akwai abin da ke jefa mutane wuta da ka ko su daki kasan wuta da hancin su in ba girbe-girben su ba farkon abin da ke jefa mutum bala'i shine bakinsa Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah ya ba mu ka'ida falyaqul khairan aw liyasmut Imam an-Nawawi yace i'lam kai sani annahu yanbaghi li kulli mukallafin ya kamata ga dukkan wani baligi an yi hafawa lisanahu ya tsare harshensa an jami'il kalami daga dukkan zance illa kalaman zaharat fihi maslaha sai dai zancen da amfani ya bayyana a cikinsa ƙarara wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslaha duk lokacin da zance yinsa da barinsa suka zama daidai ta fuskar maslaha fasunnatu abinda sunna ta koyar anan, nan al-imsaku anhu shine ka ja bakin ka kai shiru in dai ka san ko ka faɗa ko kar ka faɗa duk ɗaya to gwanda kar ka faɗa amma inda za ka gano faɗar ta fi rashin faɗar to a an ce ka faɗa in kwa rashin faɗar ya fi faɗar to kar ka faɗa an gane ko da haka dole shi zance ana yi ne ana aunawa ana yi ana aunawa me zan faɗa me amfanin faɗar me sharrin faɗar in akwai amfani in faɗa in akwai shari ka in faɗa inda amfanin da sharrin ɗaya ne gwanda kar in faɗa in magana wani zai iya wakilta ta ba sai na yi ba to ni me zan yi bata lokaci kenan ko dole sai an ce ni nayi. yi amma inda ya zama magana ta alheri ce kuma wani ba zai wakilce ka ba sai kai to wajibi ne akan ka ka faɗe ta in ku ba haka ba to Allah madaukakin sarki zai tambaye ka na fata mun fahimci wannan لأنه قد ينجر kalamul mubahu ila haramin أو مكروه إمام النووي domin kuwa zance na halal yakan jayi mutum wani lokaci zuwa ga aikata haram ko kuma aikata abin ki wa zalika kasirun fil ada wannan abu ne mai yawa a al'adar yau da gobe wasalamatu la ya'diluha shay zaman lafiya kuma yafi zama dan sarki hubuta ba abin da ke daidai da ita hadisi mai lamba ta 1524 wa an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da gaske da Allah da ranar lahira falyaqul khairan to ya faɗi alheri aw liyasmut in ko ba haka ba ya shiru ma'ana yana daga cikin mukammilatul iman abubuwan da suke kai gejin imanin mutum ya cika ɗari bisa ɗari shine faɗar alheri in kuma ba haka ba jan bakinka kai shiru da haka malamai suka ce dan ka yadda da rukunnan imani guda shida kadai baya nuna ka zama kamilul imani za a ce da kai mu'min amma walasta bi kamilil iman mumini ne kai amma ta yi imanin nan bai kai ɗari bisa ɗari ba kila saba'in da biyar ne cikin ɗari kila sittin da biyar ne cikin ɗari kila tamanin ne cikin ɗari to yaushe ne mutum yake zamawa imaninsa yana kaiwa ɗari bisa ɗari sai in yana kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alheri la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ka iya auna maganganunka in alheri ne ka faɗa in sharri ne kai shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut amma ba kawai yadda da wannan an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharri yake mai da cikakken mai imani 100 bisa 100 ba na fata an fahimci wannan da haka zaka iya samun mutum mai imani ne amma kuma yana da matsantsani an gane ko imanin nasa akwai abubuwa waɗanda suke na hayaƙi wanda suka lullube shi yana bukatar sai an sanya dasta ta aiki na ƙwarai mukammilatul imani an goge masa daudar da ke cikin imanin nasa don ya fito tarai ya zama ana ganin sa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi malamai suka ce kalmar fal yaqul khairan umarni ne amma tare da kaidi in ka san alheri ne to ka faɗa da ka kin faɗa alheri laifi ne in faɗa alheri laifi ne to sannan shi alheri wanda ake faɗa iri-iri ne amma abin da ake tabbatarwa da cewa shine alheri shine abin da shari'a ta tabbatar ba abin da mutane suka yi saɓani ba wani yana ganin alheri ne wani kuma yana ganin ba alheri ba ne ba a'a abin da shari'a ta ce alheri ne kowa ne ya ga hakan ko bai ga hakan ba wannan shine alheri malamai suka ce misali kamar karatun qur'ani alheri ne kuma qaulun ne bil lisan kamar da'awa dan wani ya shiga musulunci wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kamar tasbihi kamar tahlili istighfari salatin annabi wannan duk aqwal ne khairiyya ko alkhaira maganganu ne wanda a su da alheri Za ka iya samun mutum mumini amma yana da karancin karatun qur'ani manzo Allah ce misalin muminin da baya karatun qur'ani kamar misalin dabino ne shi dabino ga zaki a tare da shi amma bai da kanshi bai da kanshi da ka shi muminin da baya karatun qur'ani akwai alheri a tare da shi amma fa baya ƙanshi. misalin kwa muminin da yake karatun qur'ani to shi kuma kamar misalin tufa ne ko misalin gwandar daji ne ga ƙanshi ga daɗi ko ba haka ba ta haka nan misalin munafikin da ke karatun alkur'ani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma kamar misalin raihana ne wani abu ne wanda yana da kanshi amma kuma ɗanɗanansa da ɗaci ɗaci to da haka wannan yake nuna maka cewa dai akwai maganganu wanda suke na alheri dole mu san su kuma dole mu rinka aikata su wannan yana daɗa taimakawa wajen cikar imaninmu sannan kuma akwai maganganu na sharri wanda su kuma dole mu san su kuma dole mu nisance su matukar muna son imanin mu ya samu cika kaga gulma tana daga cikin maganganu na sharri da haka in ka cika mai imani na kwarai kar ka yi ta ashar alfasha batsa da kaza da kaza manzala ce yace laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala fahash wala bazi ba mai imani bane mai yawan tsinewa mutane dan ta tsine komai Allah ya tsine wannan ba mai imani bane ba abin nufi ko da ya yarda da rukunnan imani guda biyar eh, guda shida can imaninsa naqis naqisul iman to haka nan mutum wanda yake mai alfasha mai alfasha mutum wanda yake mai batsa wannan ba mai imani bane na kwarai ina fatan fahimci wannan da haka hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito imam an ce wa hadisi hadith wannan hadisi sarihun fi annahu yanbaghi a fayyace ki a fili karara cewa bai kamata ba Allah ya takallama illa idza kana al-kalamu khairan mutum ya magana sai ya tabbatar da cewa maganan nan za ta haifar da alheri wa huwa allazi zaharat maslahatuhu mecece magana mai alheri ita ce wacce amfaninta ya bayyana a fili kowa in ya ji ya san wannan abu ne mai kyau wannan abu ne mai alheri wannan abu ne wanda yinsa ya fi mai barinsa ta fuskar zance wa mata shakka fi zuhuri laha duk lokacin da mutum yake kokonto game da amfanin da zancensa zai haifar fala ya takallam to gwanda ya ja bakinsa ya shiro hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da biyar wa ana bi musa radiyallahu anhu qal daga abu musa al-ash'ari allah ya kara masa ya ce qultu ya rasulallah na ce ya manzan allah ayyul Muslmina afdalu wani musulmi ne daga cikin musulmai ya fi dukkan sauran an gane ko to a malamai suka ce kalmar ayyul musulmina ana nufin ayyul islam wani musulunci ne ya fi ko ayyu khisalil islami Afbal wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci tafi domin suka ce shi mutum shi a karan kansa baya fin mutane sai dai wata halayyarsa tafi ta wani wata halayyarsa ta sa ya fi wani amma ba shi a karan kansa ba baka cewa hannunka ya fi na wani kafarka ta fi ta wani idanka ya fi na wani a'a sai dai halayenka kaza sun fi halayen wani iri kaza to kaga kenan magana ce akan halaye ba magana ce akan me ba zaki shi yasa ma za mu ga hadisin a wasu ruwayoyin ya zo da haka ayyul islami afdal wani musulunci ne ya fi malamai suka ce in ka karanta da ayyul Islam sai zama ala hazfil mudaf asalin zancen ayyu khisalil islam wani ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un musulunci suke sa wanda ya riko da su ya zama ya fi kowa an gane ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ɗabi'ar da take sa musulmi ya fi sauran ‘yan uwansa musulmai shine ya zama sauran ‘yan uwansa musulmai sun kubuta daga harshensa da bakinsa me kuɓuta daga harshe ya zama ba ka yi musu karya, ba ka yi musu ƙage ba ka yi musu ƙazafi ba ka zagin su ba ka yin maganganun da za su cutar da su cutarwa ta duniya ko cutarwa ta lahira ko cutarwa baki ɗaya musulmai ba su kubuta ba daga bakinka za ka iya musu shari za ka iya zagin su za ka yi musu kage saboda bukatarka saboda kun saɓa fahimta to wannan ya nuna kai ba mutumin kirki ba ne ba mutumin arziki ba ne ba amma mutumin kirki cikin musulmai shine saɓanin fahimta baya sa wa dan uwansa sharri sabanin jam'iyya baya sa wa dan uwansa sharri ko kage ko kazafi in za ka yi magana akan dan uwanka kowaye shi ka fito karar ka faɗi gaskiya wani duk da mun saba fahimta da shi amma abin da yake akai daidai ne wani ba ne adalci ba shine Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada wani sa'in sa da ke tsakaninku da wasu mutane ya sa ku kasa musu adalci in kuka yi haka kanku kuka cuta ku kuka koma baya in kana ganin da sharrinka da kagenka zai yi ƙasa kai kai sama to ka kwana a baka gane ba baka gane ba wanda Allah ya ce shi ne ko ka ce ko karka ce shi din ne lokacin da kai kuma kake ta kokarin sai ka dakile shi sai kai masa sharri sai kai masa kage sai kai masa kazafi to kana ta yi kai kana kasa shi kuma yana taka ka yana sama Ke sa bahaushe ya hikima ya ce hasada ga mai rabo taki yadda ka san taki yana sa shuka ta sama to haka hasada take ga wanda Allah ya nufa ya ɗaukaka da haka ya uwa mu zama kamalallun mutane abin da zai baka mamaki larabawa tun a lokacin jahiliya sun san wannan ka'idar ta rayuwa ba wai sai musulunci ba mutuntaka ma ta yadda da wannan ka'idar kaga wai kawai saboda ka saba da wani sai ka cutar da shi sai ka kaskantar da shi sai kai masa kage sai kai masa sharri sai kai masa yarfe to ko ma guzawan jahiliya sun gane wannan aikin banza ne Ba ta lokaci ne abu sufyan tun bai musulunta ba sarkin rumawa yake sa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba dan kar in yi abun kunya ba a ce tsofai tsofai da ni a samu na wa wani ƙarya yace da na shararawa Muhammadu domin in dai kiyayya ke sa a ƙarya a lokacin kiyayyar da ke tsakaninmu da Muhammadu ta kai yace to amma duk kiyayya ba za mu faɗi abin da ba gaskiya ba haka ya tafa gaskiya game da manzo Allah a gaban sarkin rumawa yana kaza sarkin Ruma ya tambaye shi shin ya taɓa muku kaza ya ce bai taɓa ba shin ya taɓa muku ƙarya ya ce bai taɓa ba shekara arba'in amma ba mu taɓa samun sa da ƙarya ba ya ce to duk mutumin da bai wa mutane ƙarya ba a shekara arba'in ba zai wa Allah ƙarya ba maganar ku ce ƙarya yake bata taso ba mu wuce wannan kuna kuna zarginsa da yaudara yace baya yaudara anan ne Abu Sufyan yace anan ne na samu wata 'yar kalma ta gugar zana na ce to yanzu dai mun yi alkawari da shi na zaman lafiya shekara goma ba mu sani ba zai cika ko ba zai cika ba sarkin roma ya dariya mutumin da bai saba maka alkawari ba shekara hamsin da yan kai sai a yanzu zai saba ma me yake nema me yake nema shin iyayensa akwai basarake ya ce a'a shi ba ɗan sarakai ba ne amma ɗan dattawa ne ya ce to da ka ce min ɗan sarakai ne sai in ce mulkin gidansu yake so ya dawo da shi domin shi ɗan sarki in sarautar ta ƙwace mai to duk hanyar da zai biya dawo da kayansa yana iya bi zai iya fitowa a rigar siyasa zai iya fitowa a rigar walittaka zai iya fitowa yawwa mulkin gidansu yake so ya dawo da shi kawai to manzo Allah ba ɗan sarki bane ba da haka ba maganan neman sarauta ake ba a maganan neman sarauta ake ba da haka sarkin Roma ya ce duk wannan maganganun da na tambaye ka kake ce min a'a a'a a'a ya ce to ku je ku kwantar da hankalinku kar ku bata wa kanku lokaci akan fada da wannan mutumi domin wallahi ba ku ba ni nan inda nake zaune sai ya mallake shi ni nan inda nake zaune sai mallake shi saboda al'amura ne a fili kamar rana a tsakiyar wuni kamar rana a tsakiyar wuni Allah ya shirya kyawawan ɗabi'u ya shirya nagarta ya shirya al'amura duk wanda ya hau kansu zai kai ga gaci na na Khadija tun kafin abu sufiyani ya san annabi da manzo Allah ya zo yana gaya mata na tsorata na ga wani abin da ya taya min da hankali ta ce kwantar da hankalinka irin ka baya tabewa a rayuwa khadija ba gaibu ta sani ba ba wahayi ake mata ba amma yau da gobe ce tana da gogewar rayuwa ta ce kana da zumunci kana taimakon gajiyayye kana goyon bayan gaskiya kana kaza kana kaza me irin wannan ɗabi'ar yau da gobe ta tabbatar baya tabewa ko da wata rana za a shiga wata yar jarabawa amma za a gyare za a fita amma rayuwarka ka fara ta da ƙarya da ƙazafi da sharri duk abin da ka sa gaba ƙarshe ba za ka cimma gaci ba in a siyasa ce sai ka zama ɗan banzan ɗan siyasa kullum sai dai ka zama ɗan abamu amma ba za ka zama mai bayarwa ba kullum sai dai ka zama ɗan sai kayi amma ba dai a ce kai kai ba kullum sai dai ka zama mai riƙe jaka wani haka duk abin da za ka riƙa ka riƙe gaskiya a kasuwanci ne a mulki ne a ilimi ne a koma menene kuma ka san mutuntaka duk mutumin da Allah ya yi wa wata baiwa ka girmama shi ka yaba wa baiwarsa wannan zai sa kai ma taka ta fito kuma kai ma dole a yaba maka to wannan shine ka'idar rayuwa da haka fiyayyen musulmi wanda musulmai suka kubuta daga bakinsa babu sharri babu kage babu kazafi babu kwatar dukiyarsa a ci a ji an ci banza Bayan da za ka ci dukiyar musulmi ka ce ka ci banza ko ta kafuri ka ci baka ci banza ba domin Allah baya zalunci kuma sai ya kwato masa haƙƙinsa kafircinsa da kuma alfarmar dukiyarsa daban kai kuma an ce ka ci halal ba ku yadda za a yi ka kwaci dukiyar wani ka ci a banza kuma ya ce ka zama cewa ka ci halal ba zai yi ba wa yadihi kuma musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga hannunsa ma'ana yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da suke cikawa mutum musuluncinsa ya zama hannunsa bai cutar da 'yan uwansa da shi ba cuta irin ta hannu cutar duka cutar sani sata ya zama da hannunka baka cuci musulmai ba cutar a yi wani written agreement da kai don a cuci musulunci a ofishinka ko a kujerarka ko a wani matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya baka ko kudinsu ɗari biyu ka ƙara mata zero ta zama dubu biyu wannan duk cuta ce ta hannu da aka musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga bakinsa suka kubuta daga me hannunsa da haka dole ne mu kokari mu kubutar da kawukan mu daga bakunan mu mu kubutar da kawukan mu daga sharrin hannuwan mu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1520 wa an sahal bin sa'd qal daga sahal dan sa'd bin sa'idi Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man yadmal li ma bayna lahyayhi duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin laɓansa guda biyu kalmar lahayu waɗansu malamai sun fassara shi da gashin baki da gashin gemanya to gashin baki da gashin gemu me a tsakaninsu baki to shi kuma baki a nan ana nufin harshen da ke cikinsa domin in dai ta fuskar magana ne to harshe shi ke ba da gudunmawa sama da ta kowa a cikin baki da haka kamar annabi yana son ne ya ce duk wanda ya lamunce min harshensa sai alkunya ya ce ma baina lahayaihi abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu suka ce lahayaini tasniya ce ta allihiyatu an gane ko amma ala ghairi qiyasi a madadin a ce lihiyataini sai a ce lahayaini waɗansu malaman suka ce a lahayaini tasniya ce ta laha laha shine ƙashin dabiri. an gane ko ko ka ce muƙamuƙi akwai wani ƙashi nan a kwance a kansa aka jera haƙora wanda za ka ga ana zaro irinsa daga bakin dabba to wannan shine laha laha guda biyunsa shine lahayaini duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin haƙar daɓirinsa guda biyu ana nufin ƙasusuwan da ke ɗauke da haƙoransa guda biyu to shi ma a nan dai malamai suka ce abin da ake nufi baki domin shi ke tsakanin waɗannan ƙasusuwa guda biyu shi kuma bakin abin da ake nufi harshe a cikinsa to wanda ya haka me za a yi mai wa ma baina rijlaihi haka duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu to menene abin da ke tsakanin ƙafafuwa guda biyu suka ce shine farji shine farji manzo ya ce duk wanda ya min wannan adman lahul janna ni kuma zan lamunce masa aljanna abinda ake nufi waɗannan gabbai guda biyu a jikin ɗan adam su ne sharrin mafi sharrin gabbai domin su suke hana ɗan adam shiga aljanna ta cikin sauki in dai za ka sake musu to ba za su baka ka shiga aljanna lami lafiya ba gabar harshe ta fuskar maganganu da kuma gabar farji ta fuskar biyan bukatar sha'awa bisa ga yadda zuciya ta saƙa maka saɓanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man waqahu Allahu sharra ma baina lahayhi wa sharra ma baina da kalal janna duk wanda Allah ya tsare shi sharrin bakinsa da sharrin farjinsa to kawai kai tsaye wannan zai shiga aljanna Allah ka tsare mu ibn battal ya ce wannan hadisi yana nuna cewa mafi girman bala'i da ke tattare da mutum a duniya shine bakinsa da kuma farjinsa duk wanda Allah ya tsare shi daga waɗannan sharurruka guda biyu na baki da na farji hakika Allah ya tsare shi mafi girman shari Allah ka tsare mu Imam bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1527 wa na bi Hurairah radiyallahu an daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annahu sami'a an sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abu huraira ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa innal abda haƙiƙa bawa kowaye shi la ya takallamu bil kalima zai iya furta wata kalma ma ya tabayyanu ma fiha ba tare da ya tantance abin da ke cikinta ba an gane ko a ruwayar ibn hibban ma ya rabiha ba'asan shi yana ganin kamar ba laifi ba matsala amma ya hawi biha fin nari abada ma bainal mashriq wal maghrib a ta zai silmiya ya fada cikin wuta ya yi tafiya mai nisan da tafi tsakanin mahudar rana da mafadarta kalma ɗaya bahaushe ya ce tsalle ɗaya mai sa a fada rijiya amma tsalle dubu fa ba zai fito da kai ba kalma ɗaya sai ta sa ka shiga wuta amma kalma malala gashin tinkiya kuma ba za ta sa ka fito ba domin in dai mutum ya riga ya sakaci ya kuskure fada wuta duk surutu da magiyar da zai wa Allah ba zai saurare shi ba qalak ufiha wala wa la tukallimun haka Allah zai ce nutsu a cikin ta kar kai magana وهم يصطرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل kaji ‘yan wuta suna ihu suna kururuwa a ciki suna cewa ya ubangiji fitar da mu izuwa ga duniya muyi wani aikin da ba wanda muka yi a baya ba mala'iku su ce awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir ubangiji ya ce da mala'iku ku je da su ba mun rayar da ku ba tsawon ran da ya kamata mai hankalin cikin ku yi hankali shekara arba'in shekara sittin ba ku yi hankali ba sai yanzu kuke tsammanin za ku yi hankali fazuku ku ci gaba da ɗanɗanar azaba wa malil na min nasir azalimai ba su da mataimaki wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura in aka ingiza su aka cusa su a wani kwararo a wani lungu na wutar jihar Naba sai ka ji suna mun halaka mun shiga uku mun lalace la ta da yawma buran wahida wa da buran kafira sai a ce yau ba halaka ɗaya za ku ce kun yi ba ku ce halakoki da yawa to da ka kaga kayi magana ɗaya ka faɗa wuta amma maganganu da yawa ba za su iya fito da kai daga wutar ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu Imam ya ce ma'anahu abinda wannan ayat hadisi yake nufi la yatadabbaruha kalmar da mutum ya faɗa ba tare da ya tsaya ya tattauna ta ba wa yufakkiru fi qubhiha kuma ya tunani cikin muninta da mugustinta wala ya kafu ma ya tarattabu alaiha kuma baya shayin abin da zai biyo baya game da ita to irin wannan kalma ita take jefa mutum cikin bala'i ko a duniyarsa ko a lahirarsa a ruwaya imam bukhari yanzilu bi hafin nari ab'ada ma bainal mashriq mutum a sakamakon wannan kalma zai sulmiya a cikin wuta nisan da yafi na mahudar rana malamai suka ce duk wannan abubuwan suna nuna mana cewa wuta a cikinta akwai tafiya mai nisa akwai matukar zurfi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna zaune a Madina kawai sai suka ji wata ƙara kamar an saki dutsen nika a cikin rijiya tanjam sahabbai suka duba sama ƙasa gabas yamma kudu arewa ba su ga komai ba manzo Allah ya ce kun san menene suka ce a yace wani dutse ne a gabar wutar jahannama aka ingiza shi cikinta shekara saba'in yana tafiya sai ya taɓa ƙasanta kaga dai saurin irin abu in an jefo shi daga sama shu amma sai da ya tafiya shekara saba'in bai taɓo ƙasanta ba da aka wuta tana da zurfi kwarai da gaske Allah ya tsare mu to da ka dai wannan yana nuna mana sharrin mutum ya saki bakinsa ba linzami babu ka'ida ya ta faɗar abin da ya so a lokacin da ya so ba tare da kulawa ba imam an-nawawi yace wa ma'ana ya tabayyanu ay yatafakkaru annaha khairun amla abinda ake nufi da ma ya tabayyanu bai tantance ba ay yatafakkaru bai yi tunani annaha khairun amla cewa ita wannan kalma alheri ce ko kishi haka ba hadisi mai lamba ta 1528 wa anhu daga Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal abda lallai bawa la yatakallamu bil kalima zai iya furta kalma min ridwanillahi wacce za ta ja masa yaddar ubangiji la yulqi laha balan amma shi ba tare da ya lura ba yarfa'uhu Allahu biha darajat ubangiji kuma sanadiyar haka ya ɗaukaka darajarsa ba ɗaya ba ba biyu ba wanda an ce tsakanin dukkan wata daraja ta aljanna da ‘yar uwata kamar tsakanin sama da ƙasa ne. ma'ana in an ce an ɗaga darajarka kamar kana ƙasa a nan duniya a ɗauke ka a mai da kai sama ta ɗaya to Allah idan ka faɗi wata kalma wacce ta yi ma kai baka fahimta ba amma kalmar Allah yana so ya yarda da ita sanadiyar ta sai ta ɗaga ka ɗagawar da ta fi tsakanin sama da ƙasa ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa Wani yake nuna idan muna da tunani ya kamata mu binciki kalmomin da Allah yake so mu yawaita faɗa kamar kalmomi na tasbihi kalmomi na tahalili kalmomi na istighfari manzo Allah ce kalimatani kafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ta nana ta wannan kalmar baka san me za ta jawo maka ba na alheri manzo Allah ce jalali wal ikram ku fake wa Allah da kalmar ya jalali wal ikram kai ta faɗa ta zama ta kama bakinka da ka yi addu'a sai Allah ya ce a karɓa saboda wannan mun saba da shi mun san shi kalmominsa suna zuwa mana lokaci bayan lokaci na yadda wannan shi ne ake yi kamar kai ne a ce wani mai kuɗi ko wani eh, mai martaba yana wucewa ta unguwarku duk lokacin da ya zo sai ka tashi kai mai jinjina ranar da ka zo ganin sa a fada sai a ce ba za ka zo ba ai tuni ma fadawa za su ce wannan masoyin nan ne mai gaishe ka duk lokacin da ka zo wuce ranka ya dade ila kai kanka in baka gan baka gan shi ma matara zaka tambaya ina masoyin nan namu na nan in dai mun zo wucewa sai ya gaishe mu to Allah ko yafi kowa alƙawari yafi kowa san asaba da shi subhanahu wata'ala wa innal abda kuma haƙiƙa wani bawan la yatakallamu bil kalima zai iya furta kalma min sahabillah wacce take fusata Allah la yulqi laha balan ba tare da ya lura da ita ba bai damu ma da ya faɗa ba bai ma lura da kyau ya san sharrin da za ta iya jawo masa ba yahwi biha fi jahannam sakonta kuma ya ta nutso a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu da haka da ya uwa kalmomi sukan jawo ɗaukaka wasu kuma su jawo ƙasƙanci. kalmomi sukan jawo alheri wasu kuma su jawo sharri da haka kenan duk abin da zai iya jawo ma alheri da kuma irinsa zai iya jawo ma sharri to ya kamata ka tsaya ka bincika ka tantance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 yayin yin irin wannan sallar shin tana da sharaɗin yin alwala tambayarsa ta farko kenan eh sallah ko a wace hali ce tana da sharaɗin alwala in dai sallar ce cikakkiya sawa'an ta farilla ko ta nafila idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum la salata liman la wudu'a lahu inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta ya tawabba wannan hadisi muttafaqun alaihi manzo Allah yace Allah baya karbar sallar ɗayan ku wanda alwalarsa ta karye ko bai da alwala har sai in yayi alwala da haka alwala sharadi ce ta sallah kamar yadda Allah yace in kun tashi yin sallah to ku yi alwala ba tare da keɓance wata sallah banda wata ba sallar kadai da ake sabani ita ce sallar gawa to ita sallar gawa ba sallah ce addu'a ce shi yasa magana mafi inganci in an yi ta da alwala falillahi alhamdu in babu alwala kuma babu laifi saboda ita ba sallah bace kamar yadda muka sani sallah ce bi ma'ana hallugawi addu'a sallah ce da ma'ana ta lugar larabci ma'ana addu'a da haka yanzu da zaka zo wucewa kaga ana sallar jana'iza babu ruwa kawai sai ka shiga ai sallah da kai an gane ko za ka ga wani lokaci in an je sallar gawa mutane sukan matsa wa kansu sai an nemo ruwa sai an yi kaza wasu ga ana sallar masu ba sa yi wai ba su da alwala alwala a sallar gawa kamala ce amma ba sharaɗi ba ce amma alwala a sauran salloli sharaɗi ce shi kuma sharaɗi shine ma yalzamu min wujud ma la wa min adamihi adam abinda ba dole in ka yi shi ba sai ka yi abu amma kuma in baka yi shi ba abin ba zai yi ba abin nufi ba dole in kai alwala sai ka yi sallah ba amma kuma ba zai yi kai sallar babu alwala ba da haka kisar Hubayb wanda za a kashe shi ya tashi ya yi sallah tabbas akwai alwala a tare da shi baya yiwa yi sallah babu alwala in kuma babu ruwan alwalar to tabbas ka san yayi taimama domin dai sallah ba a yin ta babu ɗayan biyun alwala ko kuma taimama a halin rashin ruwa ko rashin lafiyar amfani da shi tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu ce kuma daga wannan kisar da kuma dai yayin da azzalumai suka yi nufin kisan mutum da mutum ya bari a kashe shi salin alin da kuma mutum ya yi ƙoƙarin kare kansa yayin kisan wanne wacce mutuwar ce ta fi falala ka yi ƙoƙarin kare kanka a kashe ka haka ya fi falala ya fi falala saboda dalilai guda biyu dalili na farko hadisi cin sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa to ya yi shahada kaga wajen kare kanka ka mutu anan ita ma shahada ce sannan a cikin suratul tauba da Allah madaukakin sarki zai yi bayanin falalar shahada sai ya ce shahidan suna kashewa ana kashe su bai ce kawai sun tsaya ana kashe su ba inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun suna yi ana yi da haka to sannan wata rana an yi yaƙi an gama manzo Allah ya zo cikin gawawaki bayan an gama tara gawawaki in ba manta ba yakin Uhud ne bayan an gama tara gawaki sai annabi ya ce akwai wanda ba ku gani ba sahabbai suka ce ba wanda ba mu gani ba ya sake maimaita akwai wanda ba ku gani ba suka ce mu ba wanda ba mu gani ba sai ce ni akwai wanda ban gani ba ashe annabi yana nufin wani shine julaibib a tafqiduna ahad kun nemi wani kun rasa suka ce a kowa an gan shi a tafqiduna ahad kun nemi wani an gan shi sai ce wa ana afqidu julaibi ni ku ban ga julaibi ba to sai nema ya tashi sabo aka je ana ta sake dubawa sai aka ga ba a wata kwana ashe ɗauki ba daɗi wasu ne suka yi masa kofar rago mutum bakwai suka tare shi ya ta ɗauki ba daɗi da su suka yi masa rauni ya yi musu gaba ɗaya aka yi ragas su bakwai gasu a kwance sun mutu shi ma gashi da aka manzala da ya zo yake cewa faɗa ya yi da mutum bakwai suka kashe suka yi masa saran da ya zama sanadiyar ajalinsa shi ma kuma ya yi musu da aka manzo Allah ya ce ana min wa huwa minni shi na wane ni nasa ne bahaushe ya ce wai uwan rago ake wa jaje da aka waɗannan da ire-iren su duk suna nuna cewa wannan mutuwar ta falala wani zai iya cewa mutuwar kubai e eh, a wani yanayi mutum bai da yadda ya iya dole sai dai ya mika kai misali mutane duk suna da bindiga kai baka da bindiga ya zaka yi da cizo zaka kama su amma wuka ce da su wuka ce da kai na me ka juya baya bindiga ce da su bindiga ce da kai na me ka juya baya ai babu babu wani dalili amma wani lokaci baka da yadda ka iya sannan sai kuma in an riga an maka alkawari cewa yanzu mutuwa za ka yi to ka tsaya ka ɓata lokaci kuma wannan ko kuma in yakin fitina ne yakin fitina shine tsakanin musulmi da musulmi a nan manzo Allah ya ce da ka ɗaga hannu ka daki wani gwanda ka bari kai a dake ka manzo Allah yana ba wa sahabbai labarin zamanin fitina musulmi su koma suna faɗa junansu sai ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaya annabi ya ce da wani zai ƙetaro gidana zai kashe na irin wannan yanayin ya zan yi sai annabi ya ce ka zama kamar ɗayan ɗan annabi adamu mafi alherin shine habila da yace da kabila la in basatta ilayya daka litaqatulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu allaha rabbal alamin inni uridu an a bi ithmi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin irin wannan yanayi yasa sayyidina usman aka ketaro gidansa usman sadauki ne yana da makamin da zai kare kansa to amma manzo Allah ya riga ya gaya masa cewa fadan fitina ne kuma ya masa cewa shi kashe shi za a yi haka Usman ya saranda ma ya koma yana karatun Kur'ani yana kallon masu kisa ko kai tsaga kai bai ya kalle shi ba haka suka sare shi da wuka bai ma tare ba matarsa ce na ila ta sa ta kai kariya suka zare mata suka zuge mata hannu suka fita mata da yan yatsu guda biyu amma shi haka suka yanke shi a wuya suka datse masa jijiya har ta tsirtuwa ta zuban masa akan qur'anin da yake karatu to wannan yanayin kuma wani yanayi ne daban amma irin wancan yanayi to waccan mutuwar ko shakka babu ita ce mafi falala takarda ta gaba mai tambaya mace ce ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ta ce Allah ya saka wa malam da aljanna Allah ya saka mana baki daya tambaya ta farko ta ce kafin haihuwa da kwana biyu ko uku ina ganin wani ruwa wani lokaci da jini to yaya zan dinga sallah ya to yaya zan dinga sallah ko kuwa shine ruwan da hausawa suke ce da shi zaki kafin mace ta haihu wata ba kowace ba da kwana ɗaya ko biyu za ga wani ruwa yana zubo mata wata ma sama da haka wani lokaci din ana iya samun sirki na jini fatsufatsun jini a ciki wani lokaci kuma a to anan abin da malamai suka ce shine in kin fara jin ciwon naƙuda wannan ruwan ya fara zubowa to naƙuda ce abin nufi ruwan zai ɗauki hukuncin jinin biki da haka za ki daina sallah daga wannan lokacin amma idan nomali ruwan yana zubowa ba kya jin wani ciwo wannan ba jini ba ne na naƙuda ko kuma ba jini ba ne ko ruwa wanda za a ba shi hukunci irin na jinin haihuwa suka ce a nan ya zama hukuncin istihaba jinin istihaba jinin istihaba kuwa baya hana sallah a irin wannan yanayi za ki sallaki zaki komai da komai da haka ya kamata ne mace ta sani lokacin da ruwan nan ya fara zuwa mata tana jin zafi alaman nakuda in haka ne sai ta daina sallah a'a ba ta jin zafi a kenan ko kuma hasali ma shi lokacin da ruwan ya fara zuwa bai ma yi kusa da lokacin haihuwar ba domin wani lokaci mace za ta fara irin ganin wannan ruwan tun ma kila watan haihuwar bai zo ba kila a asibiti an ce za ki haihu nan da wata biyu kuma tun yanzu kin fara ganin wannan ruwan irin wannan lokaci kuma sannan baya miki ciwo irin wannan lokaci ba za ki daina sallah dan shi ba sai ki ci gaba da yin sallah bayyata ta gaba ta ce eh, riyadu salihin hadisi mai lamba ta 666 ta ce dan Allah ina neman ma'anar wannan hadisi sai ta ce wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum 'abdun habashi كأن rasuhu zabiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji ku yi biyayya ko da ku shugaban da aka nada muku bawa ne dan habasha ma'ana baki sannan ka anna ra'suhu zabiba kai ka ce kansa kora ce da shi saboda tsabar gajiyawa da kasawa da talauci da kaskanci da koma baya manzo Allah yana magana ne da larabawa ƙuraishawa 'yan asali ya ce ku rinka ji kuna bi ma'ana in an ce ku yi ku yi in an ce ku bari ta fuskar shugabanninku ko da ku shugabanku bawa ne ku kuma 'ya'ya ne ko da shugabanku baƙar fata ne ku kuma larabawa ne ƙuraishawa kai ko da ma a cikin baƙaƙen fatar ko ma baya mai kora inda yanzu ko a cikin mu baƙaƙen fata in aka ga mai kora me ake ɗaukarsa can na ƙasa ƙasa ko ba haka ba domin kora wani ciwo ne wanda galibi wuya ce ta rayuwa da koma baya take haifar shi yasa yanzu da daɗi yayi daɗi ma babu kora an kore ta ko ba haka ba akwai cututtukan da talauci ke haifar da su a cikin al'umma yanzu ka ɗauki ciwon kurkunu wanda rashin kyakkyawan ruwa ne yake haifar da shi kama yanzu da duniya ta ci gaba kowa yana samun fiya wata kenan sai kurkunu ya gudu saboda dalilin da ke jawo shi ɗin an yaƙe shi to wannan da ire-iren su a irin wancan lokaci in kaga mutum da kora da kazuwa ko da kirci an gane ko to wannan duk wasu alamomi ne da suke nuna yana cikin wani mummunan yanayi ko dai talauci sakamakon haka baya da damar ya tsaftace jikinsa bai da kyakkyawan makwanci bai da kyakkyawan tufafin sawa da haka dai manzo yana nuna mana biyayya ga shugabanni dole ne amma bisa ga kaidin in ba su umarce ba da saban Allah ba wannan kuma haka yake duk lokacin da shugaba yake ayi kaza dole ne a yi amma da sharaɗi in ba saban Allah bane in ba saban Allah bane da aka tace rawahul bukhari kuma tace bisalam to ma assalam takarda ta ƙarshe mai tambaya ya ce assalamu alaikum dan Allah malam ina son kai jan hankali akan mijina ita ma mace ce tace sakamakon baya bani haƙƙina na aure malam wallahi ko cikakken mahalli ba mu da shi ko da gidan haya ya kama baya kama mai kyau sai wanda yake dab da faduwa ta ce amma yanzu malam mahaifina ya ban gida kuma muna ciki ni da shi amma baya iya gyara baya bani kuɗin cefane sai dai ya kawo tsaba kawai dan allah malam ka ja hankalinsa saboda na ga ɗalibinka ne yana sa yana sauraron karatunka ko a makaranta ko a rediyo Allah ya kai ka gida lafiya to a karatuttukan da na yi a tafsiri na turayen na jin kusan sati biyu ko uku mun karanta suratul talaki da suratul talaki malamai sukan ce da ita suratul nisa a sugura karamar suratul nisa'i surar da take bayani akan haƙoƙin mata da haƙoƙin zamantakewar iyali a wannan lokaci mun yi bayanai wanda ya kamata a ce in dai shi wannan bawan Allah yana bibiye da mu a ga canji a 'yan kwanakin nan a cikin rayuwarsa shi sirrin arziki da samun walwalar rayuwa yana cikin taimakon duk wanda Allah yake ka taimake shi ɗaukar ɗawainiyar duk wanda Allah yake ka ɗau ɗawainiyarsa saboda shi Allah shi ya ɗora ma kuma ba zai kyale ka haka ba amma matukar Allah zai ce ka yi ka ƙi to shi ma ba zai maka ba na faɗa mana cewa wallahi mafi yawan mazaje da suke cikin halin kunci yau a rayuwa kuntata wa iyalansu ya ja musu ya ya ci da su ta yaya shi ma Allah zai bashi ta yi daman dan ka ci da su aka baka kuɗin fitin da ba za ka ci da su ba kai ma ba za a baka ba sai a rike ma amma da yawa mutane suna neman arziki suna neman walwala su kuma wanda suke kasan su ba sa cikin walwalar suna azabtar da su kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya mallaka maka iyalanka sa tabbatar da cewa baka baka cutar su kuɗi daban kuma zuciyar hidimar iyali daban zuciyar hidimar iyali dole ne kowa ya zama yana da ita domin haka Allah ya ce yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadir alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa ma'ana ya zama yana da zuciyar hidimar iyali wa man qudira alaihi rizquhu talaka shi ma wanda aka kuntata masa samun sa falyunfiq mimma atahu Allah shi ma ya zama yana da kishi na ya taimaki iyalansa sai Allah ce la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah baya dora rai sai abin da ya san za ta iya daka 'ya'yan uwa mu sani cewa wallahi summa tallahi Allah yana cikin taimakon mu matukar zamu taimaki iyalan mu matukar zamu biya musu bukatu gwargwadon ikonmu mu gwargwadon samun mu Allah bai dora mana abin da yafi karfin mu ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta hadisin a wannan makaranta zinaran da aka gina masallaci zinaran da aka bayar wajen jihadi zinaran da aka yi kaza aka yi ta lissafa ayyukan alheri sai aka ce da kuma zinaran da aka kashe wa iyalai wanne fi lada a wajen Allah manzo Allah ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyali fiyayyen silai ko sisi ko kabo ko taro da mutum yake kashewa ya samu lada shine wanda ya kashe wa iyalansa shine wanda ya kashe wa iyalansa ya fi kowanne lada domin idan ka dubi lissafin a fili a sauwake yake wata sadakar in baka yi ba wani zai yi amma matarka in baka bata ba wa zai bata duk wanda ya bata ba kai ba taimakon ka yi kuma tausayin ta yi kuma asirin ka ya tono ko mahaifinta ne yake mata alhalin kanan to ka sani kai kaskanta take in dai ba kawai ya mata kyauta ne na tsakanin ɗa da uba ba amma a matsayin hidimar mai gida uba ya koma yana yi to wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba kila wani yana fakewa da cewa iyayenta suna da shi iyayenta suna da shi oho amma kai Allah ya dora wa nauyin kai mata kuma sai ya tambaye ka kai ba iyayenta suna da shi ba ko kai kake ko ita take da shi tace ba za ta ci ba sai ka ciyar da ita dole ka ciyar da ita dan me ka aure ta dan me ka aure ta amma yau yana daga cikin hanyoyin da ake cutar mata saboda an san cewa ba su da yadda za su yi shikenan sai a ta gasa musu eh, eh, abin nan tsakuwa a aya a hannu musamman ta fuskar ciyarwa ka tsare ta a gida kai mata kaza kai kuma sannan ka kika bata abinci yau ko akuya ka daure a gida ka hana ta abinci a kake so ta yi na mutum wannan zalunci ne wannan cuta ce kuma ba za ka taba ganin haske a rayuwarka ba wallahi in baka haskaka musu ba ba za ka taɓa samun eh, eh, eh, abin da kake nema ba in dai su ma baka biya musu bukatar su gwargwadon ikon su ba ikon ka ba haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah yana taimakon mu ne da raunanan da ya ɗora mana nauyi su ne iyalanmu matuƙar za mu taimake su to shi ma zai taimake mu Matuƙar za mu shiga musu da farin ciki zai shiga mana da farin ciki a wannan cuta ce wannan zalunci ne a ce gidan ma an baka ka zauna gyaran ma ba za ka iya shi ma sai ya rushe in ya rushe kuma ka ce a gyara muku wani wace iriyar mutuwar zuciya ce wace iriyar mutuwar zuciya ce kuma ka isa gobe ka shiga gida kuma kai wata tsawa tsawon me tsawon banza wannan duk yana daga cikin abin da ya jawo yau tarbiyya ta lalace iyaye sun saki iyayensu ba za su ɗauki ɗawainiyarsu ba kuma sai an magana ce na haife shi to haihuwar akuya ma ita haihu me bambancin ta ka haihuwar da ta akuya in haka ne in dai ka haihu ka yar ne ka gudu kare ma ya haihu a bola bambancin haihuwar mutum kenan da haihuwar dabba kai ka haifa ka kiyaye kai tarbiya haihuwar ta zama lada tarbiyyar ta zama ibada kuma su ma amfani a rayuwa kuma ka mutu ka je lahira Allah ya baka lada ka mutu ka je lahira Allah ya baka lada amma gaskiya wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau a wajen karatu na faɗi wata magana da inda shi wannan bawan Allah mai bibiyan mu zai ji da ya kamata ya bambanta kansa da wasu wanda ba mu ba na gaya muku a wajen karatu akwai wata baiwa Allah da ta zo take gaya min ce wallahi gidansu duk ba yan izala bane in na ce ba yan izala bane ko ma ina ka kai su yi na faɗa ba kuma ba sa son yan izalan amma sun aurar da 'ya'yansu da yawa suna ta shan wuya ya ga mutum ya ƙiya tafi kasuwa ya ƙiya tafi sana'a ya ƙiya kwalliya ma a shi da kyau yana ta wani wuridi wuridin me kake ka tafi kasuwa da Allah kana wurdi gidanka ana cikin yunwa me amfanin wurdin in iyayenta suka dan bata wani kuɗi ya kwace in kaza kaza ga zalama tsaya a ƙarshe sai ita wannan din aka sako ta ko karama ce ka ita bata yi aure ba cikin waɗanda suke santa sai aka samu wani ɗan izala sai aka zauna mutum a gidan suka ce to kun ga dai ba ɗan izala bane mu amma in muna son zaman lafiya mu aura ɗan izala ne saboda kun ga duk su wance da su wance mun aurar da su ba mu huta ba amma ka aura wa ɗan izala ya ka huta ka huta to kuma so kake ka bada mu kake ka bada mu kaga wannan ai bayarwa ce da ka mun wannan ita ce shaidar da hatta wanda ba mu ba suka yi mana kuma Allah ne ya yi mana ita ƙoƙarin kwatanta abin da muke karantawa na ayoyin ƙur'ani da hadisai da suka ci a ɗau iyalai ya sa muka bambanta da wancananka to dan me kai kuma za ka mai da hannun agogo baya da haka kakkai haka za ka yi abun kunya ya ɗan kuwa ka yi ƙoƙari ka zama zakaku jarumi mai kishin neman na kansa kuma mai hidimta wa iyalansa kai ma zaka so in ka aurar da yarka wani ya rike maka ita da kyau to dan me ba za ka rike yar wasu da kyau ba kuma yanzu da wani makocin ka zai ga tana calin kakanika ya kawo mata gudunmawa kuma sai ka ce za a yi fada sai ka ce za ka yi fada da shi to kaga kar ka buɗe kofar barna Allah ya kiyaye akwai wata baiwa Allah wacce take makociyar masallaci ana sanar da ni cewa ba ta da lafiya tana asibiti yanzu za a yi mata aiki kuma tana neman addu'ar ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya sa a yi aiki a sa'a Allah madaukakin sarki ya hora ɗawainiyar jinyar Allah madaukakin sarki kuma ya sa in an yi aikin a dace kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya zama kafara gare ki da dukkanin sauran musulmi wanda Allah ya jarabce su da wata jarrabawa Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya